Allah alla adam ya wa awa gusawdu mura gali yimtro shatan lini medi gali fadini mura da kiga sede awa adam yunuzun tu yiksde tanta manu sagadi tika gunna yunuzun tu ana uru yunuzun tu no yunu gali yugo mantir mura dine yunu gunna zuntu mura mure aworhna mad bibinne mantir yunu gali anna mura yigsde tuguso dine amre yarkinik atro mure alla rikidade nuhu kinti alla nuhudu hibani markaba ibeneki alla nuhudu hibade introki iyike niri dine gin na ana ada yidriki nuhu medi alla gireki nuhu e adai hina e markaba ibentire galidu mazu ay furkusa gali yigusude nuhu introki anna ginna tuba yusuki yuridu koy alla riki ayuno shari'a yigusuki anna ginna ketuni nuhu digazire <laughs> de mra yunu zuntun yi soppu alla mray yunu gunna dineeru keyni markabadu guyinne mazini yunu dineeru yunu gunna kuduyay mantr yunu turoc nuhudu annan ma gunna gununi markabadu dunuc loko nuhu annana gunna duyna mantr ki markaba dumjinne ngilili anna ada yigari chika yunu zumtu mantar da yigasa ganna awus kitire lidini anna ada zumtu yigasa kai markaba yibappi yibappi no no no kai markaba mantar murai tumkinne no hakunu yigusu ngili yi brimre tubrai anna ganna charkai koi ekir ei manu yi chubre una manu au yigari ki nosre nuhuye anna hanaye ginna niri ciku dine a nuhu mannu anna zuntu ciku dine nuhu mannu anna yunu cida kida yigisi alla da hakkintu yigasu yim turo alla an turo yugurti sheriya yigisi yisappu medi zuntu anna ada nuhu kuwai iyi kibuda yunu alla yigisa zuntu yuwo yigasu alla koy mantirdu gafara barantu nuhuye anna hanaye markabar tuusuni alla cuwatni yunu mosiba ay alla yugurti isa murai murai kai ya gabbi kuwai murai di gasi tuso koi allah di gafara hangi isa murai tani tirik an tani de so gafara hakinik isa inu troch tani an koi nira lenne tuso koi allah murai tero man gafara hakunuk dine nu murai gafara hangi isa murai a ma kai ya gabbi kuwai kibabe a warnuma tusik yunu gunna zuntu a ma kide tuso murai yudrik au medisa bazne tuso yim tro chudi ino orma ki turme tuso yim tro abran darni kai abran babu koy abran mrai tumtre koyin ma isa yim tro ntar ne fadri yusu daudu ntar hanan rukini awarma isa